Wani rahoto da muka samu daga shafin Bashir Muntari wanda ya wallafa a shafin sa na Facebook na cewa al'ummar Nijar ina buƙatar addu'arku domin Allah ya kama mini bisa alƙawalin da na ɗauka na doka na haɗa kan al'ummar Nijar da kawo zaman lahiya mai ɗorewa a cikin ƙasa ta Nijar in ji mai girma shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohammed a taron yau da safe wanda ya gudanar a ranar Juma'a kowa dai ya san cewa Bashir Muktar ɗaya ne daga cikin 'yan adawa masu yin maciji da tafiyar tarayya musamman ma ƙarƙashin mulkin Bazum Muhammad sai kuma wata rana kwatsam kai tsaye aka ji matashin ya tsunduma tsundum cikin tafiya tare da kare mulkin Bazum Muhammad a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku shin me kuka fahimta idan har matasa irin waɗannan na shiga cikin harkokin siyasa domin ƙashin kansu ba don kishin ƙasa ba kuma su zama 'yan kwangilar wasu shugabannin a nan muke addu'ar ubangiji Allah ya albarkaci ƙasashenmu da matasa na gari waɗanda za su shiga siyasa domin su kare ƙasa da kishinta da kuma samun nasarar ta amin suma amin idan wannan shine karanku na farko muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa Idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like.